Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake sada da ku a cikin wannan shiri namu da muke ainihin tema ma nema ma ainihin al'umma taimako gare ku jama'a masu ainihin kallon mu a kowane sassa a duniya a yau ma muna tare da ainihin wata baiwan Allah wanda suke ma addinin Allah hidima da kuma jama'ar Allah hidima za mu ji daga bakinta ya lamarin nasu yake malama assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa An shigo lafiya? Lafiya kalau. To za mu so mu ji cikakke sunanki. Eh, sunana Khadija Sani Abubakar. To akwai wata gidauniya da kike jagoranta za mu so mu ji sunan wannan gidauniya wato foundation din kike. Um, sunan wannan kungiya ita ce Al-Mu'azzam Orphanage Care Foundation. Madalla wato za mu iya ta kungiya ce ta kula da marayu. Na'am. A ina take? A tudun wada. a jihar Kaduna eh a jihar Kaduna kafin mu shigo mu fara zanta da ke kin bamu labarin irin gogormen da kuka yi har Allah ya sa wata baiwa Allah ta ba ku ta siya muku guri ko gida wanda yake kuna so ku rusa wannan gida domin a yi gini na zamani inda za a rika sa yara marayu insha Allah masha Allah to um, ga ki ga al'umman duniya suna kallon ki uh, wani irin taimako kuke nema gare su Eh a takaice dai tun da gida dai ya samu mm. amma kuma abin da muke nema kenan na magana siyan gida to amma gida gaskiyan magana a yadda muka tsara za mu kasance gidan yake muke so ya kasance makaranta ne da inda za mu aje marayu a takaice gida dai tsohon gini ne kuma sannan ya lalace. Kamar da masu kallo suke iya gani yanzu haka ga wannan tsohon gini ga kuma sabon ginin da suke so su yi taswirar shi kenan. Na'am. Na'am. Shi ne muke neman taimako ga al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya da duk wanda ya gani ko kuma ya ji labari kofa a buɗe take. Wa'insu irin marayu kuke Dan yanzu ma hotunan da muka da muke gani yanzu za ga kamar taro ne kuka yi na ainihin taimaka ma marayu ga sunan kun ba su abinci da wasu abubuwa haka da ainihin makamantansu so na wani irin marayu ne kuke ajiyewa a gurin ku yanzu kafin har Allah ya sa a samu a gina wannan guri to a takaice dai marayun dukkansu suna gidan iyayensu ne guda biyu ne nake tare da su a cikin gidana hmm. guda uku kai ɗaya namiji ne ɗaya biyu kuma mata su ne suke tare da ni to amma sauran kowa yana gidajen shi ne kasancewan gidan da nake gidan mijina ne hmm. dama ofis ɗin da muke amfani da shi na gidan mijina ne to yanzu tunda hmm. muka samu gida mun samu inda za mu aje su amma ba dukkansu ba ne ma saboda majoritin su wasu suna da gidaje wasu kuma haya ne ba hmm. a cikin su masu haya akwai wanda muke ɗaukan nauyin biya musu kuɗin haya saboda ƙuncin rayuwa da halin rayuwa to iri irin su wanda ba su fi ɗaya biyu zuwa biyar ba mm. su ne muke tunani saboda hakikanin akwai taimako a gare su sosai sosai kuma wanda in an tsince su yawwa dama irin su nake so in yi magana ka dana sai sai na ce rayuwar kala kala ne yawwa eh, akwai wanda za a haifa a yadda su fara rasa wane ne yawwa sosai to in an tsince su a takaice da ban fara ajiye su ba mm. wanda muka samu mun riga mun kai mu hukuma kuma sun riga sun karba insha yanzu wannan gini da muke gani ba mu mamaki akwai kungiyoyi ko hukumomi ko ɗaiɗaikun jama'a a bangarori da dama na duniyan nan wanda suke kallon mu kuma suka yi sha'awa cewa suna so su ma su bada nasu gudunmawa a wace hanya za a yi gudunmawa ya kai gare ku eto eh a takaice dai tunda kungiya ne wanda majority gaskiya 'yan tudun wadaji sun san shi hmm. to amma hanyoyin da za a bi na farko dai kai ne hanya na ɗaya mm. saboda ka riga ka san wurin nan ka kuma san ni wace ce mm. farkon hanya kenan da za a samu mm. sannan kuma akwai hanya na in har mutum yana so ya je ya gani ma idanun shi ya je ya gani a tudun wada ne eh, number gb 8 tudun wada kaduna jikin court 1 yawwa dama abin da zan ce kenan duk wanda kika ce mishi bashamar road court 1 kawai in kika faɗa wannan ya wadata bashamar jikin court 1 gidan mm. yana na ana sai da ke kuna a kofar gidan akwai ma sambot akwai sambot din mu a mm, wurin insha Allah sannan akwai hanya ta biyu kuma akwai number waya da kuma account number shi ma muna bukata yawwa akwai number waya 070 3794 2712 yawwa to sai kuma account number wanda yake in wa'ai su kila ba anan kasan suke ba ko kuma ba anan jihan suke ba suna da nesa mutum zai iya abin nan a karki damu mutum zai iya cewa bari ya ya turo da ainihin mun shi ta saboda karanta da kyau ya <laughs> account number din shine 00 61 Wani banki? Stanbic Bank. Ok, Stanbic Bank ko? Me sunan? Suna accounting Al-Mu'azzam Orphanage Care Foundation. So, masu kallon mu kamar yadda kuke gani ga dai ainihin marayu kun gansu wanda ana kokari a ilmantar da su a basu kuma ainihin tarbiyya sannan kuma ga tsohon ginin ga kuma sabon ginin da suke so su yi da yardan Allah. Saboda haka wanda ya kalli wannan bidiyo din ya taimake mu ya yi sharing ga al'umma ko ina Allah kuma ya sa a dace amin